inna al-amru lillah na'amaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma أما wa rahmatullahi wa barakatu. Yau, sha يوم ga watan Ramadan. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون نعم آه، قاتم بيانا شيوا السلام عليكم الله يقارى مكة إذن إذا جوري هذا أقول قاتم بيانا ماذا ما هي هذا تنا دوني تنخرمين كده sai na ƙara faɗaɗa shi ina da ɗan uwa wanda ba shi da kirki yana kuntata wa mahaifiyarmu sosai an yi an yi ya gyara amma abin ya fuskara sai mahaifiyata ta fusata da shi har ta yanke cewa za ta mallaka mun gidan ban da shi na nuna mata haka ba daidai ba ne amma ta ƙeƙashe ƙasa ita haka za ta yi tambaya na anan shi ne idan ta rubuta suna na a gidan har ta mallaka mini shi ya halatta in karba kunji shi wannan bawa Allah yana tambaya ne mahaifiyarsa a tana da wani dan karamin gida to sannan kuma shi din nan sai ya zo ya amfani da dukiyarsa sai ya ƙara faɗaɗa gidan ya ƙara inganta gidan to shi din nan yana da wani dan uwa dan uwan nan ba mutumin kirki bane saboda yana kuntata wa mahaifiyarsu sosai an yi an yi wannan bawan Allah ya gyara dabi'unsa na kuntata wa mahaifiya amma abin ya faskara sai mahaifiya ta ta kusata da shi Inji shi ta yanke cewa za ka mallaka mu gidan za ka mallaka mu wannan gida ban da shi sai shi kuma wannan bawan Allah sai ce sai nuna mata wannan ba daidai ba ne tunda wancan din shi ma ya ɗanta ne ni ɗanki ne wancan ma ɗanki ne duk da cewa baya kyautata miki ni ina ganin ba daidai ba ne ki mallaka min ni kaɗai ki gyale shi an gane wani ko amma ita uwa ta ce aka fau ta kekashe ƙasa ta ce ita haka za ta yi to tambaya a nan shi ne idan ta rubuta sunansa a gidan ta mallaka mai shi kaɗai, shin ya halatta ya karba to amsa na wajen shi ne, idan ya kasance kamar yadda ya ambata to ba ya halatta ga ita wannan mahaifiya ta ba da irin wannan kyauta din ta ba da kyautan gida ga shi wannan bawan Allah ta bar ɗanuwan shi duk da cewa ɗanuwan yana kuntata wa mahaifiyar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa ajlu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku kada ku bibita idan ku ya zama to mahaifiyar ta aikata haka ka yi nasiha ka nasiha ka nuna cewa ba daidai bane yin hakan sai kuma ita mahaifiya ta ce ita fa lalle haka za ta yi saboda ita gaskiya ba za ta yarda ta ba shi kyautar dukiyarka ba to ita wannan mahaifiya da kai irin wannan nau'i na kyauta ta zamanto mai saban Allah kuma kai din nan da ka karbi wannan gida ka zama to kai ma mai saban Allah an gano wannan ko ita mahaifiyar ta saba ma Allah sannan kai ma ka saba ma Allah da ka amsa ku biyu nan gaba ɗaya kun yi tarayya a cikin zunubi an gano wani ko Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ta'awadu alal birri wa taqwa wa la ta'awadu alal ismi wal udwan ku taimaka mu juna akan da'a da tsoron Allah kar ku taimaka mu juna akan zanubi da ketare iyaka idan ka karbi wannan gida to ka taimaka wa mahaifiyarka akan zanubi da ketare iyaka wajibi ne a gare ka wato ka mayar masa da wannan kyauta din ka ɗauki wannan ya ke mahaifiyata na san kina so na da alkhairi kuma na san cewa lalle wane ba ya kyautata miki gaskiya lalle abin da yake aikatawa din nan fa Allah ta'ala ba zai kyale shi ba a nan duniya Allah zai wulakanta shi sannan a lahira Allah zai iya shigar da shi wuta in har ya mutu bai tuba ba saboda ina ina baki hakuri da cewa wannan kyauta da kika bani gaskiya ba zai iya amsa ba ba wai don na saba miki bane saboda ba na so ki fada cikin zunubi idan na amshi kyautan wato na fada a cikin zunubi din da na amsa sannan ke da kika bayar kin fada cikin zunubi saboda haka in zai yi ga shawara in dai har sai kin bani gidan to shi ma dan uwana din wanda yake saba miki din ki nemi gida kwatankwacin wannan gidan da kika bani wajen kima ki bashi ko kuma a tambayi iman gidan da suka bani sai ki ba shi kuɗi gwargwadon wannan abu an gane wannan ko in ko ba zai yi wa haka ba to ni zan je in gaya masa in ce ga shi nan kin ba mu kyautan gida ni da shi mu raba da ni na ba gane wannan ga shi nan kin ba mu kyautan gida ni da shi mu raba daidai an gane to dole ne sai ta zaɓi wanda ya mata sauƙi daga cikin wannan amma wannan abin da ya mata na rashin kyautawa baya hukunta ta ba da kyauta ga wannan ta hana wannan saboda manzo Allah ya ce ke taqullaha wa ajilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku saka baya halarta a yi kyauta a ba wannan a hana wancan ko da wancan ya zama kangararre to a assalamu alaikum aka maka Allah Allah ya ƙara maka ilimi juriya da haƙuri malam yaya hukuncin wariya a wurin kyauta ne wato a ba wani bangare kenan a hana wani bangare ni ne na sayo gida a abuja sai na rubuta sunan babban ɗana ina nufin na bashi kyauta shin ya halatta wato ta su yi gida a ya su yi gida a abuja da ya su yi gida a abuja sai ya rubuta sunan babban ɗan shi yana nufin ya ba wannan babban ɗan nashi kyautan wannan gida amma ba zai ba sauran yaran ba yaya hukuncin wannan kyauta ɗin to a ƙa'ida na shari'a ba ya halatta irin wannan kyauta mun ga mun bayani manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ittaqullaha wa adilu da auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku sannan a wata ruwaya inni la ashhadu ala jawri Lallai ni ba na shaida akan zalunci irin wannan kyauta zalunci ne a wajen kyauta an gane ku? to abinda shari'a ta yarda da shi abinda shari'a ta yarda da shi kana da ƴaƴa ne ka daidaita tsakanin su wajen kyauta kada ka zo ka ba wannan dukiya mai yawa ka ba wancan dukiya kaɗan baya halarta fifita wani sashi akan sashi a wajen kyauta an gano wani ku baya halarta amma kuma wasu malamai sun halarta fifitawa akwai inda ake fifitawa ta wasu bangarori idan akwai sharadi kamar haka na farko idan ya zamanto kana da yara yaran duka filafiyayyu ne amma akwai wani guda ɗaya masaki ne shi wani guda daya wato ba shi da lafiya in ma ya riga ya zama to kamar sahuhu haka ko ya zama to kamar gajiyayye wanda ba zai iya amfanan kanshi ba ko kuma ya zama to iyalai sun masa yawa yana da iyalai da yawa wanda yana shan wahala wajen daukar su ko kuma ɗalibin ilimi ne ya shagaltu da neman ilimi ba shi da lokaci da zai nemi dukiya an gano wani ko ɗalibin ilimi ne daga wannan majalisi na ilimi sai wancan majalisi na ilimi shi dai burinsa yaya za a yi ya zama to malami don ya taimaki al'umma ko kuma a ya zama to akwai wani yaro daga cikin yaranka yaron fasiki ne duk sanda ka ɗauki kyauta ka bashi zai je ya raba ma 'yan mata ko ka ɗauki kyauta ka bashi zai je gidan giya ya sha giya ya yi tatil da wannan kyautar da gaba shi ya dawo ba ko kabu. an gane wannan ko to yanzu wannan yaro ya halatta ka ba shi kyauta kana ba shi kyauta zai je zai je kwale ya dawo ma gida duk da ka ba shi kyauta zai je shawo giya sai ya yi tatil ya zo ya zo ya zo yana fukari yana ɗiwa fitsarin yana wanke jiki yana Allahumma ij'alni min al tawwabin wa ij'alni min al-mutadajjirin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba ka sanya ni daga cikin masu tsarkake kawo kansu tun hmm? ya zamanto yaron haka yake yi inda kusa da ka bashi kuɗi a lokacin da zai dawo da wani mummunan hali a nan wajen wasu na ganin kana iya fifita yan uwan shi akan kanshi wani lokaci ka ba su ka hana shi saboda in ka bashi maimakon ya janyo ma alkhairi zai janyo ma sharri an gano wannan ko ko kuma a wato in ka ba shi zai je ne ya siyo littattafan bidiya Allah ya zira ka da yaro ya zama dan bidiya kai kana ahalin sunna ɗanka ya zama dan kala kasu ko kana ahalin sunna ɗanka ya zama dan shi'a yana zagin sahabban manzon Allah an gane yana yaban Iran yana sukan Saudiya kullum shi buri shi ya zaki ya zagi Saudiya yace babu wani aikin alkhairi da suke yi yace Iran su ne mutanen Allah na fasa tsangar wani kana ba shi kuɗi zai ce yi wani katon hoto na ayatul layi wannan ma ko ba gida hmm? in ka ba shi kuɗi dai kawai shi dan bid'a ne cikakken dan bid'a din nan a yake yi da kuɗin yana yi ma dan ya musguna maka to kana iya hana shi domin kada ku yi tarayya wajen zunubi an gano wannan ko to wasu malamai sun ce nan yana daga cikin wurin da ake iya fifitawa ɗaya eh, idan yaron ya zama mataki sauran yaran gaba ɗaya kowa yana iya amfanin shi, kila ma kowa yanzu ya zama babban mutum yana da babban mukami a gwamnati ko babban ɗan kasuwa amma shi ba zai iya amfanin shi ba to kana iya mishi kyauta saboda da wannan kyautar ne zai iya don gudanar da rayuwarsa an gane za ka ba shi wasu makudan kuɗi a ringa tuya masa ya halatta hmm? to sannan duk yaron da ka san ka ba shi kuɗi ba zai yi aiki alkhairi da shi ba kana iya hana shi an gano wannan to irin wannan babu laifi misali akan haka dalili akan wannan wato asali a cikin shari'a musulunci ya ce dole ne a daidaita tsakanin yara kada ka yadda a wajen kyauta ka fifita wani akan wani saboda abinda nu'man bin bashir ya ruwaito radiyallahu an ya ce tasaddaqa alayya abi bi ba'di mali babana ya mun sadaka da wani sashen dukiyansa faƙalar umbi amra bintu rawaha sai mahaifiyata mai suna amra bintu rawaha ta ce la'arda hatta tushi da alayyar rasulullah sallallahu ta ce gaskiya wannan kyautar da ka ba ɗana din nan ban yadda da kyautar ba sai ka kafa shaida ga manzan Allah a je a samu manzan Allah a kafa shaida da shi a tambaye shi shin wannan kyautar ya halatta sai sai ainihin babana in ji Nu'man sai babana ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yushidahu ala sadaqati dan ya kafa shaidan sa akan sadaka na to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, afa alta hadha bi waladika kullihim shin ka aikata wannan da ƴaƴanka duka ya ce la yace ban yi ba sai annabi ce ittaqullaha wa adilu bayna auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku yake tun daga nan faraja abi tilka sadaka sai babana ya mayar da wannan sadaka ya mayar da wannan kyautan a cikin wani lafazi ka mayar da shi wannan sadaka bai yi ba a wani lafazi la tushirni ala jawri kada ka shaidar da ni akan zalunci ni ba a bane ba na shaida akan zalunci a wani lafazi sauyi bai na hu ka daidaita tsakaninsu a wajen kyauta an gano wani ko to shi ne muka ce amma idan ya fifita sashi akan sashi saboda ainihin abubuwan da suka halatta na shari'a kamar yadda na yi bayani a can baya to an ruwaito daga imamu ahmad rahimahullah imamu ahmad an ruwaito abin da yake nuni akan in an bi wannan ka'idan da na yi bayani ya halatta an gane wani ku a domin shi ya ce a wajen keɓance sashi da waƙafi an tabi imamu ahmad shin ya halatta in keɓance wasu daga cikin ƴaƴana in ba su wakafi in hana wasu suke cewa la ba aka iza kana li haja babu laifi in har in har bukata ya taso wa akrahu iza kana ala sabil usra ina kyaman shi in ya zama to akan hanyar fifitawa da san kai in yana so dai kawai yayi wariya an gani ya ware can gidan akan can gidan bai halatta ba to duk wannan shine fata wanda imam ahmad bin hanbal ya bayar dangane da wannan matsala allahu a'lam wa alaikum salam idan wannan yaro a wannan shakira muhabbat wato shi wannan akwai kyauta za ka ba mutum kyauta amma da wayo ana siyar da gida gida miliyan goma sai a ce kawo miliyan daya ko an ba shi kyauta ne da wayo bai halatta ba an gani kawai don kada ce ta ba shi kyauta sai ce kawo miliyan daya bai halatta alaikum salam ta ba to ai ita tana so ta kira samun wannan ne za ta iya ba wani a waje yi, amma da sharaɗin ba wai dukiyar mai yawa bane sosai in ta bayar da dukiyar da yawa 'ya'yan za su yi tsammanin tana kyamun su ne ba ta son su mora ne sai a samu kiyayya tsakanin su da 'ya'yanta. an bayyana to ne. a ci gaba daga inda muka tsaya Allah ta'ala yana cewa to kamin ta ka zubo amin ka zo min ki aliha shin za su rike abin bauta daban koma bayan Allah za su rike abin bauta daban koma bayan Allah su kafiran maka kul hatu burhanakum kace mutu ku kawo hujjanku ku kawo hujja wanda ke halatta muku ku kafiran maka ku rike koma bayan Allah ya zama to abin bauta shin wani hujja ne zai tabbatar muku ku riki koma bayan Allah abin bauta ku daina bautan Allah ha za zikiru man magiya wa zikiru man qabli ga ainihin littafin wanda littafin da ke tare da ni ga kuma littafin waɗanda suka zo gabanin ku duba cikin waɗannan manzanni ha za zikiru man magiya wa zikiru man qabli wannan zikir a nan wajen shine littafi an gane ko ga littafin ga littafin wayan da ke tare da shi menene yake nufi da littafin wanda ke tare da shi alkur'ani alkur'ani shine littafin da manzon Allah ya zo wa musulmi da shi shine annabi ya kira shi zikiru man mahiya wa zikiru man qabli sannan ga littafin da ya zo ga wa'anda suka zo ni na kenan anan wajen annabi yana kalubalantar su Allah ya ce annabi ya kalubalanci kafiran makka shin zai yiwu ku rigi wani Allah ku dinga bauta mai banda Allah shin kun samu wannan dai daga annabawa shin akwai wani annabi ne da ya zo ya nuna muku cewa ya halatta a bauta ma wani Allah a bar Allah in kun ce akwai annabin da ya gaya muku to ga alkur'ani na ni dai annabin Allah ne wanda Allah ya aiko ni ha za zikiru man sannan kuma wa zikiru man ga littattafan waɗanda suka zo gaba gina ga su Attaura, ga su injila ga su zabura ga su fi ibrahim kila ku ce ba ku yarda da alkur'ani ba sihiri ne ko alkur'ani maganan bokaye ne ko alkur'ani ni ne na zauna na kirkiro shi to ga zikiru man kabri ga littafin waɗanda suka zo gabanina ko littafin da aka saukar ma wanda suka zo gabanina ga attaura shin a cikin attaura ne aka halatta muku ku bauta ma wani Allah ko a cikin linjila na annabi Isa ko a cikin zabura na annabi Dawud ko a cikin sufi Ibrahim ko a cikin wani ne daga ciki hmm? ko kuma haza zikiru mamadiya wannan wa'azi ne na ainihin wa'inda ke tare da ni wato wa'azin da Allah ya turo ni in yi ma wa'inda ke tare da ni wa zikiru man da kuma wa'azin da aka aiko ma wa'anda suka zo gabani na duk dai magana ɗaya ne an gane wannan ko ku nuna mun a cikin wa'annan littattafai wanda Allah ya saukar sai Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haq a mafi yawan su ba su san gaskiya ba kawai suna gina hukunci ne da ka kafiran makka ba su da wani littafi wanda ke jagorancin rayuwarsu am yaqulu naftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun kaga su din nan kafiran makka su ba ahlul kitab bane su ne Allah yake magana da su amina wa qala allazina yaqulu allazina la ya'lamun an gani wa'annan ba su sani ba huwa allazi ba'atha rasulan Allah shi ya aiko manzo ga masu bin iyaye da kakanni su ba su da wani hujja ta kusa ko ta nesa sai dai inna wajen na'a ba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muktadu an gane ku? to su din nan shine ake magana Allah ta'ala ya ce shin kuna cewa kuna tsammanin wai wato ku riki kuma bayan Allah ya zama abin bauta to ku kawo hujja ku kawo hujja a cikin alqur'ani ku kawo hujja a cikin attaura ko injila ko zabura kai ai kuɗin ma ai ba ku cancanta ba ku kawo hujja ba ku da kuke bin addinin iyaye da kakanni ha kina Allah ya ce bal la ya'lamuna al-haq a'a mafi yawan su ba san gaskiya ba hum muridun saboda haka su din nan suna masu bujirewa daga gaskiya <coughs> mutumin da ba shi da littafin da ke jagorancinsa ta ya za a yi ya gane haram da halal ta ya za a yi ya bambanta ƙarya da gaskiya zai yiwu kaga ba zai yiwu ba an gano wannan ko to kaga anan wajen sai Allah ta'ala ya wulakanta su kuma ku cancanta ba a ce ku kawo hujja ba wanda za a ce mai ya kawo hujja shine wanda yake da littafin da ke jagorancin rayuwarsa an gano wannan ko afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun shin zai yi mu sanya musulmi kamar kafiri me ya same ku da me kuke hukunci ne Amla lakum kitabun fihi tadrusun kan da Allah ya tambaye su shin ko ku kafiran maka ko kuna da wani littafin da kuke karantawa ne da ke nuna muku da musulmi da kafiri hukuncin su daya da ke nuna muku da dan bid'a da ahlus sunna hukuncin su daya da ke nuna muku da fasiki da mai laifi da fasiki da mutumin kirki hukuncin su daya sai Allah ya ce amla lahum kitabun fihi tadrusun amla lakum shin ko kuna da littafi da kuke karantawa ne inna lakum fihi lama taqayyaru wanda a cikin littafin akwai abin da kuka zaba na hujja kuna da shi shin kafiran maka suna da wani littafi ba su da wani littafin da ke jagorancin su kawai suna gina hukunci ne da ka kenan karkashin wannan addinin musulunci bai yarda ga mutum ya gina hukunci da ka ba an gani dole sai ya samu littafin da ke jagorancinsa in baka da littafi ka zo kana gina littafi da molanka rawaninka baya samu bita don za ga wani mutum malami ne ba na addini amma in zai gina hukunci sai aje malantar sai koma yana gina hukunci da shi da jahili sun zama daya in ka ce musu zuwa maulidi bai halatta ba yin maulidi bid'a ne ya saba musulna sai ce maka ya za ka yi ka ce ya saba musulna suka ce mai saboda babu shi a cikin ƙur'ani, babu shi a cikin hadisi babu inda shari'a ya halatta sai ce maka kasancewa menene kasancewa manzan Allah bai yi ba ko bai faɗa ba hujja bare wa ya hana kasancewa manzan Allah bai yi ba ko bai faɗa ba hujja bare wa ya hana shin wannan yana kafa hujja ne da littafin sama ko da molanka to zuma kafirai sai tambayi annabi annabi da ya ce musu abu na da alul musulmi da kal mujrimi shin zai yi mu sanya musulmi kawo masu laifi sai ce kwarai da gaske ya ce mai hujjanku ku kawo kawo littafin sama sun ce a'a ai ba dole bane mu kawo littafin sama kasancewan ba mu kawo littafin sama ba hujja bane waye ana na fatan gane to an kuma in za a ga wannan ka'ida zai zama to kowa zai iya yin addinin da ya ga dama an gane wannan wani ka'ida ne mai rusa musulunci yanzu sai mutum ya yi sallah asuba ya yi sallah asuba raka a goma limami ne fa wata ran kawai sai yanku sallah asuba raka a goma kuma shi aka rauka sallah asuba raka a goma kuma sai muka ce to ai mu mu abin da muka sani sallah asuba raka a biyu ne ya me mai kuka ce raka a biyu ne saboda annabi raka a biyu yayi sallallahu alaihi wasallam to amma annabi ya ce kada a ƙara akan haka kasancewar manzan Allah bai ce kada a ƙara ba an gane ko ko manzan Allah bai aikata fiye da haka ba kasancewar manzan Allah bai aikata fiye da haka ba fiye da biyu ba ba hujja bane waye ana an gane wannan ai wane ne ya hana mu mu ƙara tunda babu wanda ya hana mu za mu yi ta yin maulidin har abada tunda babu wanda ya hana za mu yi ta sallar asuba raka'a takwas ko raka'a goma wata rama mai raka ɗari kuma ita wannan ko addinin musulunci ana gina shi ne akan hujja kuma hujjan nan a gan shi a littafi kuma abinda Allah ya nuna mana a nan wajen amin taka zo min duni bi aliha shin zai yi wusu rike alloli koma bayan Allah da Allah ce kul hatu burhanakum ashe ana so a kawo ne hujja ba a so a gina hukunci da ka sai zaman Allah ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya cikin umurnin mu an mayan masa shin maulidi yana cikin umurnin yin azumin tsofaffi ba baya ciki sadakan bakwai ba sadakan arba'in ba fida'u ba larabgana duk ba sa ciki suka ce musu amla kuma kitabun fi ta ko kuna da littafin da kuke karantawa ne wanda ya nuna ku yi maulidi a cikin qur'ani ne ko cikin hadisi shin aikin magabata ne shin maulidi alkhairi ne in alkhairi ne wane ne yafi musanin alkhairi manzan Allah sanar sai wa sahabban manzan Allah to tun da kaga ba su aikata ba kenan kun fi su sanin kun fi su san manzan Allah ne kaga a'a na'am وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك بمتبع أيكوا قبالك يا رسول الله برسول بمتبع أيكوا من منذوب سمسم Allah ya kawo min za'ida li ta'kidin nafi wato samsam da Allah ya so zai iya cewa wa ma arsalna qablaka wa ma arsalna rasulan qablaka sai zama kulmi wa ma arsalna rasulan qablaka ba mu aiko manzo gabaninka ba sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin qablaka sai aka ƙara harkun can. an gani hikimansa a ƙara ta'ajibi a ƙara ba magana muhimmanci wato samsam ko kaɗan ba mu taɓa aiko manzo gabanin ka bayan rasulullah ko da wasa illa nuhi ilai face mun masa wahayi cewa bi annahu la ilaha illa ana fa abudu cewa lallai babu wani abun bauta da gaskiya sai ni ku bauta mini ba mu taɓa aiko wani manzo ba duk wani manzon da muke aikowa sai mun masa wa'ayi akan cewa lallai fa Allah kadai za a bautawa ba a taɓa samun wani manzo da muka aiko shi da shirka ba annabi isa da kaga ainihin kristoci suna bauta masa suna kiran shi allah ɗa sun ce akwai allah uba allah ɗa allah ruhu mai sarki annabi isa ba shi ya karanta da wannan aƙida na trinity ba annabi isa bai karanta da trinity ba cewa allah uku ne an gane annabi musa bai karantar ba annabi ibrahim bai karantar ba kai annabi ibrahim ma ya shahara da karantar da tauhidi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen kaga ko da yake Allah ya ambaci ibrahim sai ya ce wa ma kana min al-mushrikeen qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin kace lalle ni ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya bi kakkiya in ji annabi ibrahim dinan qiyaman addini bi kakke millata ibrahim halifa Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa duniya lalle Allah ya shirya da ni zuwa ga hanya mai kake addini wanda yake mai kake shine millata ibrahim halifa addinin annabi ibrahim mai karkata zuwa ga gaskiya shi gaskiya kawai yake nema duk inda gaskiya take nan wajahidu billahi haqqa jihadi huwa istabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl an gano wannan ko saboda haka Allah yana so ya karyata kafiran makka wannan addini naku na bautan gunki ba shi da asali wajen manzanni saboda kafiran makka suna so su nuna wa duniya cewa su din nan wannan addinin bautan gunki ya samo asali ne daga annabi ibrahim kun gano wannan ko saboda annabi ibrahim shi ya gina ka'aba kuma annabi ibrahim shi ne kakansu shi ya gina ka'aba tare da ɗan shi annabi Ismail kuma annabi Ibrahim wato ya bar duniya bai bar duniya ba face ya karantar da su addini suna kokari su nuna mutane addinin da annabi Ibrahim ya karantar shine wannan addinin na bautan gunki shine Allah yake nuna musu ƙarya ne babu wani manzo da Allah ya taba aikowa da shirka idan kaga shirka ya auku wato wasu mutane ne miyagun malamai suka zo suka canza addinin daga tauhidi ya koma mai shirka yanzu ka duba yadda musulunci ya koma mana ka duba yadda sufanci ya koma ya zama ta wani irin ɗazanta a cikinsa ko ba ka ba kaga ana yin wani rawa ana yin wasu irin abubuwa kai da ganin wannan kasan bai fayi kuma da musulunci ba ko irin abubuwan da suke aikatawa na ƙazanta su kansu za su rantse ma su kafin biyu shi addinin musulunci ana ta shafa mai bakin tanci ana ta shafa mai nan gaba in malaman suna ba tashi tsaye ba za a yi ta shafa mai bakin har a kasa gane shi idan ana ta shafa mai ana ta kirkiro bid'a aka ce kowa ya shiru kada a yi inkari to kafin ka ankara sai an nemi addinin an rasa an gane wannan ku to aka shine Allah yake nuna mana cewa duk wani da'awa da kaga yana kira zuwa ga shirka ba da awon manzanni bane saboda Allah ta'ala ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun ya rasulullah ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu aj'alna alihatan yubadun shin mun sanya mun taba sanya wasu gumaka da ake bautawa in banda Allah mun taba cewa mun taba aiko wani manzo muka ce a bauta ma wani abu in banda Allah babu wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wa bu tagut wa minhum man hadalla wa minhum man haqqat alayhi dalala an gane wannan ku to shine Allah yake ce musu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu ku zo da hujjojinku in har da gaske kuke yi to har manzon Allah ya bar duniya ba su iya kawo hujja ba wa qalu wa qalu اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون نعم وقال اتخذ الرحمن ولدا sai suka ce su kafiran makka suka ce Allah ya rikida akwai wasu daga cikin kafiran makka da ke cewa ainihin wato mala'iku 'ya'yan Allah ne sannan kiristoci suna cewa annabi isa dan Allah ne a yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne kaga an samu kungiyoyi wajen guda uku na addini masu jingina ma Allah da an gane wannan ko su kafiran maka sun jingina ma Allah ƴaƴa ma in ya da'una min dunihi illa inasa wa in ya da'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wato kafiran maka ba sa kiran komai kuwa bayan Allah face mata kafiran maka suna bautawa mata ne suna bautawa mala'iku suna bautawa lata lata daga sunan Allah ne Allahu Allahu macan Allahu lata manata almannan sunan Allah almannan sai suka kirkiro sunan gunki daga sunan bai sai zama to suna bauta wa gunki suka samu gunkin suna manata sannan uzza daga aziz sunan Allah al-aziz sai suka kirkiro sunan gunki suka same suna uzza an gani sai zama to kafiran maka suna bauta ma mata shine Allah yake magana in ya da una min dunihi illa inasa ba komai suke bauta ko ma bayan Allah face mata in ya da una illa shaytanan marida ba komai suke bauta ba face shedan kangararre shedanin nan la'ana hulla. Allah ya tsine masa an gane wannan ko to wa qalu takazzara rahmanu walada su sun ce Allah ya riki da su kafiran makka yahudawa sun ce Allah ya rikida su ma nasara sai Allah ya ce subhana sarki ya tabbata gare shi dan idan ku ce Allah ya rikida fa dan Allah yana da siffa na Allah dan Allah shi ma dole ya zama Allah shi ma an gane ko idan Allah ya san gaibi shi ma dan zai san gaibi in Allah yana da iko shi ma dan zai zama yana da iko saboda in dai kun yarda Allah yana da da to kun dauko siffan Allah kun ba dan shi ma ɗan shi ma wani Allah ne shi ma shi ma ɗan za a dinga bauta mai kenan fa yanda ake bauta ma Allah za a bauta ma wa yanzu in kana biyayya ga sarki ya rima fa yanzu saudiya yanzu asalin sarkin makka yana nan aiko amma wace gudanar da mulki ya rima wannan ɗan ƙaramin yaron wanda bai wuce shekara arba'in ba shi ke gudanar da mulki a saudiya ku yanzu wannan aiki to ku gani yanzu a yanzu gashi na ɗa yana da siffan baban shi in baban baya nan zai hau ganin baban in kun yadda Allah yana da ƴaƴa to kun ke kenan akwai alloli da yawa to kuma mamansu ita ma Allah ce saboda ba zai yi Allah ya auri wa iyaz billah Allah ya auri dan adam ba ko Allah ya auri Allah ya auri wani da kafashe Allah kamalalle ne shi ma zai auri kamalalle ne zai auri kammalalliya ne Allah yake cewa annabi ya gaya wa duniya hakan ba zai yiwu ba qul in kana lirrahmani waladun fa awalun ka ce musu ya rasulullah in har Allah mai rahama yana da da to ni ne farkon wanda za su bauta mu wannan dan in dai akwai da a gaya min dan Allah ni ne farkon wanda zan bauta mishi sai Allah ya nuna ba zai yiwu ba Allah ta'ala ba zai yiwu alu Kaza rahmanu walada sun ce Allah ya rikir Allah ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah ba zai yiwu ba haka bal ibadu mukramun a a su ba mala'iku da kuke cewa mala'iku yayan Allah ne bayin Allah ne abin karramawa su mala'iku bayin Allah ne masu daraja su ba alloli bane su ba yayan Allah bane su bayin Allah ne masu daraja na'am لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يوسو ملائكو ما سبقنا بيئي ليك الله إذا الله يبادك مرمي لا يسبقونه بالقول ba sa rigayen Allah da magana ba zai yiwu ba su yi magana sai Allah ya ba su umarni mala'iku ba sa yin magana sai Allah ya ce ku yi wa hum ya amalu na bi amri su kuma suna aiki ne da umarnin shi kawai sai aka ce wa hum bi amrihi ya'malun aka yi abinda malaman balaga ke kira takdimu ma haqqu ta akhir yufidu al haqq wato su da umarnin shi kawai suke bi dan da Allah ta'ala ya ce wa hum ya'maluna bi amrihi su suna aiki da umarnin sa zai iya yi wa amri gairi amma sai da aka jawo jaro wa majrur farko wa hum bi amrihi ya'malun su suna aiki ne da umarnin sa kawai shine ma'ana ba sa aiki da umarnin wani sai da umarninsa an gane wani ko kenan mala'iku ma'asumai ne cikakku ba sa saba ma Allah ta kowane bangare Shi ne Allah ya bayyana da magana a wata su a wata aya ko inda yake cewa a menene a la ya sunan laha ko alaiha mala'ikatun ilazun shidadun la ya sunan laha ma amarahum wa yas'aluna ma yumaru yau a wutan jahannama akwai wasu mala'iku gilazu masu kauri shidadu masu tsananin karfi la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'maru suna aikata abin da aka umurce su ne kawai kenan mala'iku a nan wajen ma'asumai ne ba sa saba ma Allah ta kowane bangare to idan idan muka duba wasu ayoyi za mu ga wasu ayoyi zahiri kamar mala'iku za su iya saba ma Allah ga zafi amma ga hakikari ba haka bane lokacin da Allah ta'ala yake faɗa ta suratul baqara wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku lalle zan sanya khalifa a doron kasa lokacin da Allah ya ce haka mai mala'iku ka ce a ƙa'ida bai kamata mala'iku su yi kawai Allah ta'ala da yace inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni mai sanya khalifa ne a doron kasa ya kamata kawai su ce sam'a wa zaha suka ce a kashi alufiya man yusir fiya ya Allah za ka sanya a cikin za ka sanya a doron kasa wanda zai yi barna a doron kasa za ka sanya bil adama wanda ɗabi'an bil adama zai yi barna a doron kasa wa yasfiku dima ya zubar da jine ne wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna tasbihi da gode maka ba kullum muna tsarkake ka ya Allah mu mala'iku kullum muna cikin biyayya a gare ka ai mu yafi dacewa ka sa haka zo ka sanya wannan wannan in ka sa shi wato zai yawaita zubar da jini a doron kasa zai yawaita barna a doron kasa shin maganar da mala'iku suka faɗa gaskiya ne ko ƙarya yanzu duk wannan da ke faruwa a duniyar nan yanzu shirkan da ke faruwa da kungiyar asirin da ke faruwa da zubar da jinin da ake wake yi dan adam a duniya ba mabarnaci kamar dan adam maganar mala'iku gaskiya ne ka duba yadda aka mai da jinin dan adam a Najeriya ya zama to kamar da kiyashi an gane a kashe mutum ba wani abu ne yanzu a Najeriya a da in ka an kashe soja a unguwa to za a gudu ne a ban unguwan gaba daya yanzu ran soja ya zama arha ran ɗan sanda ya zama arha ballantana kuma ran wa, saboda kisan ya yi yawa ne idan abu ya yi yawa sai zama to ba a damuwa da shi an gano wani ko a taji alufi a menene a taji alufi a manyan filufi a rufiya su ya fi kundima to shi za ka sanya a cikinta wanda zai yi banna a cikinta ya zubar da jini wani hannu nusabbi wa bihamdik alhali mu muna tasbihi da gode maka wani kaddisu lak ko muna tsarkake ka to nan bai suke nufi kenan mala'iku ga zahiri ga zahiri dan adam bai cancanta a sashi a doron kasa ba wane ne ya cancanta kuma idan ka duba waye ka cancanta inda an sanya mala'iku za a zubar da jini za a ringa zinace zinace za a ringa cin hanci da rashawa za a ringa kidnapping za a ringa kungiyar asiri za a daga zagin sahabban annabi ba zai yi a samu a samu sahabi a samu a samu ainihin mala'ika ya zama ɗan shi'a ba ba zai taɓa yiwuwa ba amma kaga ɗan adam saboda bala'in barna ɗan adam haraki da shi'a ma yake shiga ko yana tsine masafan annabi yana kafir kamar ta manzan Allah eh kaga ashe mala'iku sun faɗi gaskiya to amma sai Allah ya ce musu me qala inni a'lamu ma la ta'lamu ala ce ba ni na san abin da baku sani ba na san dalilin da yasa na turo dan adam ba turo ku ba ku kwantar da hankalinku na fata gane to wasu malaman tafsiri sun yi kuskure a nan suka ce sai lokacin da Allah ya ce zai turo da dan adam a doron kasa wai sai mala'iku suka fara hasada suna bakin ciki ya Allah zai turo dan adam ba turo su ba idan ya zama to mala'iku din nan la ya'suna la ma amarahum yaya za a yi masu wannan sifa bi bakin ciki ba zai yiwu ba kuma wanda aka ce wa man inda hu la yastakbiruna an ibadati wa la yastakbirun wanda ke wajen Allah ba sa girman kai wajen bautansa idan Allah ya ba su umarni in dai sun tabbata ba sa girman kai ya za su yi biyayya to ya nuna kenan an jingina musu girman kai dan duk mai hasada mai girman kai mai hasada yana ganin ni ya kamata a ba ba wani ba yaya za a yi Allah ya ba wani kuɗi ne ya hana ni yaya Allah za a yi Allah ya ba wani ilimi ana sauraron karatun shi ba a sauraron nawa ni ya kamata to saboda ka duk wani abin da zai yi dan ya bata wancan zai yi ina fatan gane wannan to ashe kenan jingina wa mala'iku hasada ba karamin kuskure bane wannan zai iya sanya wa mutum ya yi rinda an gane wannan ko wasu wanda ce mala'iku suna ganin bai dace bane mala'iku wanda aka ce la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun su ne za su ga Allah ya bada abu sai bai dace ba kaga wannan aya yayi me ya ta wannan magana Allah ba zai faɗi magana ba mala'iku su faɗi sabanin shi idan Allah ya faɗi magana mala'iku kai tsaye suna miƙa wuya ne ga umarnin Allah subhanahu ta'ala a kan shi to saboda wannan magana yanzu da a ce 'yan ƙala ƙato ne kuma a ce wannan magana din wa'annan ayoyi guda biyu da sai a cikin hadisai suke da sai dan alaƙato ya ce wa'annan hadisai guda biyu da ifai ne saboda a cikin wa'annan hadisai an wato an zubar da ji an ci zarafin mala'iku sai ce wa'annan hadisai wannan hadisi ya ci zarafin mala'ika duk hadisin da ya ci zarafin mala'ika mai rauni ne ya yi karo da mai za su kuma sun yi karo da juna can an ce mala'iku ba ta saba ma Allah nan kuma ga mala'iku sun saba har ma suna hasada har ma suna ganin abinda Allah ya bai dace ba na fata gane wannan to kaga irin abinda ɗan alaƙa to suke tuhuman hadisi da shi akwai irin shi ba Qur'ani an gane amma su kuskuren su su din nan abinda su ba sani ba su ka kawai a cikin hadisi ne ake samun irin wannan ana samun ayoyi wanda zaka zahiri kamar sun yi karo amma ga hakika ba su karo ba kai ne baka iya fasara ba to ɗan ala ako ba su iya fasara hadisi ba sai su ce wannan hadisi ya yi karo da wannan hadisi kuma yadda akwai wasu mutane ana kira su zanadika su kuma ƙur'ani suke haɗawa karo su ne imamu amur ya yi malisazi a rabbi ala zanadika muna karanta shi a wannan majalisin su din nan sun ma wuta hadisi su da ƙur'ani suke yi sai ce to Allah a cikin Qur'ani ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai ya rasulullah ba ka shirye da wanda kake so sai dai Allah ke shirye da wanda ya ga dama a wata aya kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryewa zuwa ga hanya madaidaiciya can an ce ba ka yi nan kuma an ce kana yi sai ce to a cikin wani ne gaskiya sai sa kwanciyar ma su suna ganin anan an samu bai an samu karo wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin da sannan zamu zamu tambayi wa'annan wanda aka aiko su wanda aka aiko da sako zuwa gare su kuma da sannan zamu tambayi su manzannin su kansu duk za a tambaye su ba amma a wata aya sai Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihim ba a tambayan ko wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimin wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ba a tambayan masu laifi game da zunubinsu ta an ce za a yi tambaya nan kuma an ce ba za a yi tambaya ba kuma duk ƙur'ani ne to da hadisi ne za ce wannan hadisai sun yi karo da izi ne na fatan gane wannan to kaga cikin wayan in ka fara binciken ƙur'ani akwai ayoyi da yawa wanda Allah subhanahu ya yi magana sun alun na yawma izin adin na'im an ce za a yi tambaya can kuma an ce ba za a yi tambaya ba hmm? kaga duk wannan gaba daya babu inda qur'ani ke karo in kaga qur'ani yayi karo to kai ne kai karo misali yanzu inda Allah ke cewa la tasjudu a inda Allah ke cewa wai kunna lil mala'ikati tasjudu li adama lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adam fa sajadu illa iblis aba sai suka yi sujada sai dai iblis ya kiyarda shin yana halatta anan kaga Allah ya ce mala'iku su yi sujada ga adam a wata aya kuma sai Allah ya ce la tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna kada ku yi sujada ga rana ko ga wata ku yi sujada ga Allah wanda shi kadai ya halice su kawai to yanzu Allah dai kadai ake wa sujada ba a sujada ga kowa can kuma ake yi sujada ga Adam ta wa inna hadisai sun yi karo da juna haka hadisan Bukhari kasa babu abinda ba abinda ba wanda ya rena kamar Bukhari ga shi na a cikin bukharin ku to wallahi a cikin bukari duk wani hadisi da ka kawo wallahi dan salafiya zai ma filla filla da babu wani hadisi da zaka kawo ma dan salafiya bai baka amsa ba dalla dalla kamar yadda babu wata aya da zaka kawo ko zaka ce wai ya gagari ahlus sunna ko dan salafiya babu wata aya da take karo babu wani hadisi da yake karo in dai hadisai ingantattu ne wallahi tallahi dukkan su gaba daya daidai suke babu karo kai dai abinda ya kamata ka yi in kana ganin baka san ma'anansu ba ya kamata ka yi duba ne ka yi tawalu'u ka zo ka kankan da kai a wajen malamin salafiya ka yi tambaya ɗaya bayan ɗaya a nuna maka ma'anansu an gani wannan shi ne sauƙi amma ba wai ka ɗauki wannan hadisi ka buga da wannan hadisin ka ɗauki wannan aya ka buga da wannan kuskure ne an gani ba sa karo da juna kai ne dai baka fahimta ba misali an gane wannan ko to zaka ire ire iren su suna nan da yawa a cikin alkur'ani idan har an ce za a kawo ma in kana ja da hadisi kana kawo irin su to za a iya kawo ma irin wa'annan da kake hada su karo a cikin hadisi kake kake kake sa su karo a cikin a cikin hadisi akwai irin su a cikin qur'ani kai ne dai a dan guntun kana sai ka kake inkari wai da irin wannan dan guntun ilimin ne shine wannan dan alakasu yake cewa wai zai yi wa ahli sunna ritaya to wallahi na ga wani sufi mai adalci sufi ne shi wallahi mai adalci yace wallahi sallahi yan gari amma kan mu adalci billahi allazi la ilaha illa huwa mazuka wallahi sallahi bai yi wa bai yi wa ɗan izala ritaya billahi allazi mu aka ritaya yace billahi lalzi ana nan ana ta kwasan samarin mu ana ta kwasan samarin mu ana mai da su ya kala kasu sannan wasu daga cikin malamanmu mu ana ba su kuɗi suna yabansa to in an zo taro sai ka ga samari sun zo sun lullube ainihin shi wannan dan kala kasu an bar malamanmu mu yanzu tsakani da Allah jama'a wa aka yi maritaya yace ya kamata lokaci yayi da za mu dawo mu farka mu tsaya mu nuna wa mutanen mu wannan mutum ba mutumin kirki ba kada faɗa da yan izala ya sa mu zo mu manta da wannan mutumin sai an ci mu da yaki sannan mu fara yiwu kaga wannan mutumin mai sufi ne amma mai insafi yana da wuya kai ma ahlus sunna ritaya yan shi'a ba sa iya mana ritaya yan shi'a sun shiga masallatan mu sun buga mun buga da su sun tafi sun mu. ko to haka nan yan alaka su sun yi sun yi sun yi saboda mu menene addinin ahlus sunna ya ji ne akan karatu ko muna tsayawa ne mu karantar da ainihin mabiya a nuna musu littafin Allah da sunna so haka idan wani malami ya kawo wani abu na bata suna kallon shi ne suna ta mamaki wai aka yi aka bar wannan fataccen malamin a nan wajen su ba wai suna tunanin su bar shi bane yana sa su bakin ciki ne amma su wa'annan sai gaji suna kai yaban shi alhamdulillah za mu haɗa kai da wa'annan mu haɗa kai hadda ainihin ahalul kitabi an gane mu ringa yin wa'azi tare amma wa'azi za a ringa yi tare to wanda zai ringa wa'azi da irin wannan kaga ai babu wanda aka bari taya kamar sa ina ba san gane wannan to Allah ta'ala shi kiyaye na'am la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun mala'iku ba sa riga Allah yin magana sai Allah ya ba su umarni su kuma suna aiki da umarnin sa ne wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa umarni ne an gani Allah Allah ya ba su labari su kuma sun yi tambaya ne tambaya na neman sani ba tambaya na jahiliya ba ba wai suna jayayya da Allah bane suna neman sani Allah ya wayar da su ya yi musu bayani ya al'amarin yake na'am يعلم ma بين أيديهم wa خلفهم ولا wa يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah ya san abin da ke gaba gare su su mala'ikun da ake magana ‘ya'yan Allah ɗin da ake magana Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su an gani abin da ya riga ya faru gare su gaba ɗaya Allah ya sani abin da zai faru da sunan gaba Allah ya sani amma su mala'iku ba sani ba wala yashfa'una illa liman tada sannan mala'iku ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi mala'iku ba sa zuwa su yi gaban kansu su ceci wani idan ka ga mala'ika ya ceci wani da izinin Allah ne kaga kenan ashe har yanzu yana karkashin Allah kafin yayi ceto Allah ne zai ba shi izini wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma alhali su din nan suna masu razana daga jin tsoron sa su kullum mala'iku a firgice suke saboda tsoron Allah jikinsu na rawa saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wa hum min khashyatihi mushfiqun kenan mala'iku ba 'ya'yan Allah bane mala'iku bayin Allah ne masu tsananin biyayya ga Allah masu tsananin kaskantar da kai ga Allah duk abin da za su aikata sai da izinin Allah ashe duk mutumin da yake bautawa mala'ika yana tunanin yana bauta ma dan Allah yayi kuskure Allah ba shi da ta an ce lokaci yayi amma da ka sa anan sai Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka mu bi hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk